الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيانك يا أمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبل أن كراتو شكونا للتافي من سنة جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ليومنا ثلاثة daya ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 kuma shi ya daidai da 20 ga watan daya miladiya ta 2026 a wannan gari mai alfarma na makka wanda shi ne darasinmu na hudu a cikin littafin inda kuma za mu tashi wajishi na hudu malaici alwajihun rabi'u أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم فإن لغات العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل الحاضرة والبادية وأولئك هم خواص أصحابه فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم fadlan amman yakunu hadatha ba'dahum a cikin dalilai da ibn taymiya alayhi rahmatullahi ke bayarwa da cewa fuskar da ya ambata ko hanyar da ya ambata ta bayanin ayoyin alkur'ani musamman ayoyin da suke da alaka da sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa wato hanyar komawa zuwa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama a tabbatar da abin da suka tabbatar da kuma maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sanan maganganun tabi'ai cewa wannan hanyar ita ce hanyar da take kunshe da bayanin abin da alkur'ani ya zo da shi ma'anonin alkur'ani ana sanin su ne ta hanyar bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa wannan bayanan kuma su ne hadisansa sawa'un abin da ya shafi matsaloli na akida ko kuma abin da ya shafi matsaloli na hukunce-hukunce hakanan sahabbansa su suka fi kowa fahimtar abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa manzansa domin su ne suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama su ya fara karantarwa a wajensa suka ji karatun alkur'ani a wajen suka ɗauki ma'anonin alkur'ani hmm. saboda ka babu wani wanda zai zo daga baya wanda zai kasance maganarsa ta fita su wajen bayanin alkur'ani ko maganarsa ta fita abinda aka samu na annabi sallallahu alaihi wasallam da wani rudu da rudani da mutum zai kawo dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar tabbatar su ko ta fuskar ruwayar su to irin wani rudin wani kuma zai iya kawo fiye da shi akan abin da zai dauko na maganganun wani mawaki ko maganganun wani balarabi da ce iya wannan shi ne abin da zai fasara alkur'ani da shi duk irin istimalat cewa abu za ta yi kaza ta yi kaza to inda ya za a faɗi shi game da hadisa annabi da maganganun sahabbai to sai an fi faɗin sama da wannan game da maganganun da aka danganta da wani waƙi ko kuma ainihin wani balarabi da yake bayanin wata kalma ba kuwa to shi ne cikin fuskokin da yake ambata cewa wannan hanyar ita ce hanya mai ƙaƙƙiya ta bayanin ma'anun alkur'ani to yana ka fuskokin da suke tabbatar da wannan sai yake cewa fuska ta hudu anna ashabahu almarufina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sanannu waɗanda aka sani هم الذين نزل القرآن waɗanda alkur'ani ya sauka da harshensu To inna لغات العرب domin harsunan larabawa wa irishtara ta fi jinsin arabiyyati ko da kuwa sun yi tarayya cikin jinsin larabci cewa duka larabawa ne amma kuma fabaina kuma fitirakun fi zai a kafira akwai bambanci a tsakaninsu a wurare daban-daban Ai kamar kowane irin harshe ne akwai lahajat kamar harshen hausa da muke magana nan da shi akwai hausar kano akwai hausar katsina akwai hausar zaria akwai hausar sokoto dukkan ta hausa ce amma kuma akwai bambanci a wasu wurare daban-daban da yadda yadda ake furta wasu kalmomi ko ake amfani da wasu kalmomi a wasu wani bigiri to hakanan ita shi ma harshen larabci yake ko da kuwa an ce duka wani larabcin mutanen yaman larabcin shawa da sauran larabawa duka sun yi tarayya a kasancewarsu larabawa to lahajarsu daban-daban take kowa da yin lahajarsa har zuwa yanzu ɗin nan bayan ma larabcin ya biya ta taɓarɓare za ka ga lahajar mutanen khalij daban a mutanen khalij ɗin ba lahajar mutanen saudiya daban da lahajar mutanen kuwait da lahajar mutanen iraki kowane da irin yadda yake furta wasu kalmomin ballantana a tsallaka a koma irin lajar mutanen masar ballantana kuma a tafi almagari arabi wanda gaba ɗaya ma mutumin saudiya yana sauraron dan magarib ba gane mai kifana sai dai in zai dawo ya fusa amma in dai zai yi eh, lugar magarib ɗin sosai dan tunis ko dan morocco ko ɗan algeria to dan saudiya ma ba zai gane wasu abubuwan da yake faɗa ba to haka larabcin yake ko a da can akwai lahajat to amma kuma su sahabban annabi sallallahu da suke tare da shi da irin harshen su da suke magana da shi annabi yake musu magana da shi da irin sa ne alqur'ani ya sauka والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش لوكتن النبي صلى الله عليه وسلم يربو تتكدى زواج متان اليمن يا يا أمفاني دا لغة تلارمشي وتتسابع لغة قريشة wato ya kawo wasu kalmomi a cikin rubutunsa waɗanda su mutanen yaman ne suke amfani da su amma ba mutanen ƙwarishawa ba saboda yana magana da su kuma yana son ya isar musu da saƙonsa don zai isar da saƙonsa zai yi musu da irin harshen da suke ganewa wal ƙur'anu na Zalabi lokacin quraish wani nahwihim min ahli al-hadirati wal ƙur'ani kuma ya sauka da harshen quraishawa da makamantansu waɗanda suke mazauna birni da mazauna ƙauye da wannan alkur'ani ya sauka shi yasa lokacin da sai na usman ya yi kwamitin tattara alkur'ani ya ce wa zaid ibn sabit ya ce in kun yi saɓani akan wata kalma ta rubuta ta bi lokaci ƙurashi rubuta ta da harshen ƙurashawa domin da wannan alkur'ani ya sauka to waɗannan sahabbai duk ke kewaye da shi wannan harshen suke magana da shi wato lugar ƙurrishawa suke magana da ita wa ula'ika su a ashabihi waɗannan kuma su ne keɓantattun sahabbansa fala yahtajuna fi ma'rifati lughatihim wa adatihim fi khitabihim ila shi'r sha'irin ghayrihim aga ba su da buƙatar wajen su san yaran da al'adarsu wajen maganganunsu. su ba su da bukatar waƙar wani mawaƙi can daban ba su da bukatar sai sun bincika a cikin waƙoƙin mawaƙa mai mawaƙi ya ce kaza sannan su fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da suna alkur'ani ko bayanin da ya musu fadlan amman ya kura hadasa da ko kuma wani wanda zai zo daga baya ma a ce sai an buƙaci bayanin sannan za a za a fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa to da duk yardin ya ƙara fito maka da cewa hanyar neman bayanin alkur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ita ce hanya mafi dacewa ba hanyar da su waɗancan suke kai a koma gare ta ba sannan ce alwajhul khamis fuska ta hudu al fuska ta biyar أن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة ورأوا منه من الأحوال وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما, ما يتعذر على من بعدهم هل تتبير شيني سحبي sun ji hadisai da dama النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة sun ji hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin masu lazantar majalisarsa ne da ya fito daga gida suna tare da shi suna tare da shi a masallaci suna tare da shi in ya tafi ziyarce-ziyarcen wasu abubuwa in ya fito yaƙi tare ake in ana kasuwa tare ake duk wani abu suna bin shi suna tare da shi ana sallah tare da shi suke sallah tare da ake sallar jana'iza tare da shi ake duka wani abu dubo mara lafiya da sauransu da haka suna lazumtarsa a cikin kowane yanayi yake wara'au minhu min al-ahwali sun ga yanayi daban-daban na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yadda yake tafiya sun ga yadda yake zama sun ga yadda yake magana sun ga yadda yake cin abinci sun ga yadda yake hawa abin hawansa yadda yake mu'amala da babba da yaro da tsoho da matashi duk sun ga waɗannan ahwal ba wanda ba su gani ba sun ga yadda ya gudanar da sha'anin mulki sun ga yadda ya gudanar da sha'anin yaƙi da sha'anin sulhu da waye da sauransu duk sun sani wa alimu bi qulubihim min al-umuri ma yujibu lahum min fahmi ma arada bi kalamihi kuma da zukatan su sun samu ilimin al'amuran da zai sa su fahimci maganarsa su fahimci sa fahimtar da wani wanda zai zo daga baya ba zai iya irinta ba saboda yadda suka cakuɗu da shi wanda da dukkan sa kuɗi da shi ka daɗe da shi sai ka fi fahimta sa sama da wani wanda bai zauna da shi ba ko wani abu aka ce ya faɗa za ka iya wa da zai iya faɗar wannan ko wani abu aka ce ya aikata sai iya da zai aikata ko ka ce a'a wani ba zai faɗi wannan maganar ba kai wani ba zai aikata wannan aikin ba saboda ga saboda gaurayuwa da shi da kai da sanin ɗabi'arsa da halinsa da komai to haka suka zaure da annabi sallallahu alaihi wasallam safe da yamma dare da rana cikin halin daɗi ko halin wahala duk suna tare da shi saboda haka sun samu abin da zai sa su fahimci maganarsa fiye da wani wanda zai zo daga bayansu ma ya ta'azzaru alamun ba da abin da ba zai yiwu ba zai wahala da wanda zai zo daga baya falaisa man sami a wara'a wa alima mutakallimi kaman kana gaiba ba zai yiwu ba wanda wato wanda ya ji ya gani ya san halin da mai magana yake halin mai magana ba zai yi ya zama kamar wanda ba ya sa tare ba ba su zama ɗaya ba walam yara walam ya aminu wanda ba sa tare bai gan shi ba bai taɓa jin komai a wajen sama to kaga kamar maganganun da sahabbai suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma kana laliban maganganun wasu mawaka da suka zo daga baya ka ce su suka fi fahimtar abin da alkur'ani ya annabi ya karanta na alkur'ani kaga wannan akwai birkaniya a ciki mai nisa walakin alima ba'd ahwalihi wa sami bi wasita bai bai bai shi ba bai ji shi ba bai taba sauraron shi ba sai dai ya ɗan ji wani abu daga halayensa wanda shi ma ya ji su ne bai su da ta hanyar wasu amma ba ta hanyar ya zauna da shi baki da baki fuska da fuska suka yi magana ba wai za ka na sahaba su sami ulafin zahu wa fahimu ma'anahu to idan ya zanto sahabbai sun saurari magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daga furcinsa kuma suka fahimci ma'anar abinda annabi yake gaya musu dan zai yiwu baka ce sun saurare shi sun ji baki maganarsa baki da baki amma ba su ci komai ba kuma sai daga baya wani zo fahimtar da da su to dai har ka yarda cewa sun zauna da shi sun saurari maganganunsa kuma sun fahimce shi to kana rudu ilaihim fi zalika wajiban muta'ayyana da haka a koma wajen su duk sanda ake neman a fahimci wani abu na addini a koma ga gare su wannan wajibi ne kuma ya zama dole متعين wato babu wani sai babu wata hanya sai wannan walam yuhtaj ma'a zalika ila ghairihim in an samu bayanan su to ba a bukatar kuma wani duk abin da ka samu bayanai daga sahabban adam sallallahu alaihi wasallam to ka gama samun wani bayani duk wani wanda zai zo ko da bayanin sa bayan nasu to ko ba bayan nasu ne ba zai yiwu ba a hankalce ka tura nasu ka sa nashi na gurbin nasu kamar da su waɗanda suke so a yi dangane da shirofin Allah a tura dukkan abin da aka ji na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwayoyinsu na hadisai da da asar ɗinsu a gurbin su da maganganun ahlul kalam al-mutakallimun wanda ya kawo irin su bishirul marisi irin su al'allaf irin su annazab a ce su za su yi magana yanzu maganganunsu da su da dokokinsu su ne za su mai gurbin abin da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani haza tsara imamu ahmad saboda haka ne ma al'imamu ahmad a cikin littafin kamar da ke cikin littafin usulun sunna ruwayar abdus ibn malik al-attar yake cewa usulun inda na, wato tushen sunna ginshikin ko ginshikan sunna a wajenmu التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى abinda عليه وسلم رقوا لأبن صحبان النبي صلى الله عليه kasance a kansa. ruku da abin da sahabbai suka kasance a kansa na aƙida ne da ayyukan ibada ne na ɗabi'u da halayya ne ruku da wannan shine usulus sunna shine tushen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wali hadha kana i'tiqadul firqatin najiya saboda haka ya zanto aqidar ƙungiyar da za ta tsira ba na gobe kiyama cikin ƙungiyoyi da za a karkasu na wannan al'umma wacce za ta samu kubuta aqidar su huwa ma kana alaihi wa sahabu shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai shi da sahabbansa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati al najiya kamar da annabi ya faɗa wajen sifanta ƙungiyar nan mai kubuta mai tsira huwa ma kana ala misri ba ana alaihi wa ashabihi Shi wanda yake kan akan wanda yake kan ya kasance akan kwatankwacin abin da ni nake kansa da na shi da yace al'ummar sa za ta karkasu zuwa kashi 73 dukkanin su yan wuta ne ma'ana dukkaninsu su sun cancanci shiga wuta dukkanin sun yi abin da in ubangiji ya sa shi wuta to ya musu adalci ya musu adalci bai zalunce su ba sai guda ɗaya su ne za su shiga aljanna bisa cancanta aka tambaye shi su waye ya ce su ne wanda yake kan abin da ni nake kansa da sahabbai na auka da ko ya ce ma ana alaihi yau ma ashabi da a yau nake kansa ni da sahabbai na wani hadisi ne sahihi hadisin abdullahi bin amr bin al-as mutum da ya fitar da shi hadisi ne tabbatacce akwai a riwayar anas cikin al-mujamul kabir na tabarani al-mujamul awsat na tabarani to kaga wannan yana nuna cewa sahabbai irin su ne ya cancanta a koma gare su domin su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi suka ji maganganunsa suka gane yadda yake magana suka gane hayansa da dabi'unsa su suka fi kowa fahimtar abin da yake fada fatabata bi hadhihi alwujuh alqati'ah to da waɗannan fuskoki wato waɗannan dalilai guda biyar da ya ambata ya tabbata annar rujua fi tafsirul qur'an cewa makoma wurin komawa wajen neman tafsirin alqur'ani alladhi huwa ta'wiluhu sahih wanda shine ta'wilin alkur'ani sahihi ba ta'wilin da su suke kira zuwa gare shi ba daban karama anonin ayoyin alqur'ani a ta'wili sahihi المبين لمراد الله تعالى وديك بيان مراد الله به لأنه تاويل مقومة ووجن و إلى الصحابة شين الزواغة صحابي هو الطريق الصحيح المستقيم وانا إتتشي حنيا إن جنتتيا ببجيا وأن ما سواه دو حنجر دبا والنبا إما أن يخطئ بصاحبه وإما أن يكون دونه في الإصابة ko dai ya karkatar da mai wannan hanyar ko kuma ta kasance ba ta kai waccan zama daidai ba ko zanto hanya ce ma karkatacciya da ya faci cikin karkata da bata ko ka ta zanto hanya ce dai ba ta kai waccan zama daidai ba wani haza nasta imam ahmad ala annahu yurja ila wahid min as-sahabati fi tafsir al-quran idha lam yukhalifu minhum ahad to ne aka samu nasti daga imam ahmad wato magana daga imam ahmad wanda yake bayyana cewa ana komawa ga sahabi ko da ɗaya ne ko guda ɗaya ne wajen tafsirin alkur'ani idan ba a samu wanda ya saba masa ba wato da za a samu wata aya ta alkur'ani ana mai neman tafsirinta aka samu maganar wani sahabi guda ɗaya samu maganar abdullahi dan umar abdullahi dan abbas kuma ba a samu wani ya saba wa tafsirin da ya yi mata ba to ana koma zuwa ga wannan tafsiri wato kamar ya ce maimakon a ƙirƙiro wani tafsirin daban bai saba ma wannan gara a tsaya kan nashi ya fi zama daidai sun min ashabihi man ya ƙulu to cikin almajiran imam ahmad akwai kuma wanda yake cewa haza ƙaunin wahid wannan magana ita ce magana ɗaya ta imam ahmad wato bai da ruwaya biyu a wannan gaba a maganar tafsirin alkur'ani in ana neman tafsirin alkur'ani na wata aya aka samu maganar sahabi guda ɗaya ba a samu wani ya saba masa mutuwa ta kanta to wani cikin wasu daga cikin eh, almajirai imam ahmad sun ce wannan ne kaulinsa kawai baya da wani kauli da ya eh, imam ahmad aka ce yana da ruwaya biyu ana ce yana da ruwaya uku ruwaya hudu akan wasu matsaloli to wannan wasu daga cikin almajiransa kauli da yake da shi a nan وإن kare في الرجوع في, في الفتيا في الأحكام إليه cewa abin ya shafi ko da ko ya kasance ko ba to cewa a cikin abinda ya shafi fatawa ta hukunci hukunci wani yana magana akan kan tafsirin alkurani a in abin ya shafi fatawa ta hukunci hukunci hukuncin wani abu na shari'a to a nan akwai ruwaya guda biyu wata ruwayar ta ce a tsaya a kan fatawarsa wata ruwa ta ce ana iya ishtihari ko da ya saba masa wa minhum man yaqulu al-khilafu fil mawdi'ain wahid wasu kuma suka ce a duka biyun akwai sabani wannan dai maganganu ne na almajirai imam ahmad waɗanda <clears throat> suka zo daga baya amma nassin da aka samu shine game da tafsiri yayi nassi akan wannan ya ce gashi in dai aka samu tafsirin wani sahabi wani bai saba masa ba to komawa gare shi ya fi kamata kan a kawo na biyu ثم نعلم أن الصحابة to كانوا za mu gane ta haka cewa sahabbai idan sun kiyaye abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisansa da bayanansa fattabi'una lahum bi ihsanin aka akhadhu anhum وتلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عددوا في ذلك أما بلغهم إياه الصحابة إذا هل صحابي سنكيعي سكا بيسو بكوتة تاوى سنة تابعي سكبي صحابي لكوتة تاوى الذين أخذوا أنهم واندأ سكبي كراتوا سحب صحابي وتلقوا منهم سكسام إلي بتوجنسوا لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك أما بلغهم إياه الصحابة to ba zai yiwu ba a hankalce a ce su waɗannan tabi'ai sun zo sun karkace wa abin da sahabban nan suka isar musu ba zai yiwu a ce tabi'ai waɗanda suka yi karatu a hannun sahabbai su kuma sun zo sun kama wata hanyar tasu daban sun bar ta sahabban da suka yi karatu a hannunsu la ya juzu zalika fil adati al'amma al'ada ta mutane waɗanda suka zauna suka yi karatu a wajen malamin su a bisa ga al'ada ba za su kalli kuma wata hanyar daban ba tun da abinda da malamin su ya karantar da su wannan duka sahabban annabi ne malaman su suka yi karatu a su, to bai yiwa a bisa ga al'ada ka ce wai su kuma da suka zo wata hanyar suka dauka ta bayanin alkur'ani ba abinda suka ji daga sahabbai ba wala fi adatil qawmi ko su kansu in ka duba al'adar su su tabiya ba za ta ba za ta nuna maka haka ba wa ba urifa min aklihim da abinda da aka sani na cikar hankalinsu wa dinihim da addininsu ma amma alimuhu min wujubi zalika alaihim fi dinihim tare da abin da suka sani na cewa yin haka wajibi ne akan su a addininsu wato sun kasancewa su bi abin aka ji suka jo daga sahabbai su kuma suka jo daga annabi wajibi ne akan su to ba zai yiwu ka zo kuma ka yi tunanin cewa tabi'ai da suka zo sun nema wa kansu wata hanyar ce daban ba waccan hanyar da sahabbai suke kai ba فإن هذا فإن فإذا كان هذا يجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف بالأحاديث السيئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هل ورنا ديشا إذا أنت واجبيني أقوم بسحبي لتابعي وجن بيع بيانا لست إلى القرآن ثم أبي ديشا في سبب من الله فإذا كما بحديثي صحيحي لك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نعم، ورنا شيء في شنشنته to da waɗannan hujjoji guda biyar da ke tabbatar maka da cewa ba ka da wato hanya mafi hanya ingantacciya ta samun bayanai game da alkur'ani musamman abin da ya shafi sifofin Allah ita ce abin da aka rawaito na annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da sahabbansa kuma suka fahimta wannan hujjojin su suke tabbatar da haka wa amma sani amma hanya ta biyu hanya ta biyu din shine cewa ita kuma wannan hanyar da ya ambata ita ce guda ɗaya tak babu ta biyunta ba ya nuna maka ita ce ingantacciya to kuma ita ce ma ɗaya babu wata shi ne abin da ya faɗa a can baya in ba a manta ba a karatunmu bayan ya gama wancan bayanin da ya kira shi ta ne zulle ma'almunazir sai ce to a hanyoyi guda biyu da zai bayanin su hanya ta farko cewa ita wannan hanyar da ya ambata ta tabbatar da ma'anonin alkur'ani ta hanyar hadisai da fahimtar sahabbai ita ce hanya ingantacciya shi ne kawo da fuskoki biyar sannan kuma sai ya ce abu na biyu da shi ba zai sa cewa babu wata hanya ta biyu kuma sai wannan babu wata hanya sai wannan kwaya daya to shi ne a tsari kwastani ne to shi ma zai kawo hujjoji akan haka ya ce famin wujohin to shi ma ta fuskoki daban-daban ahaduha fuska ta farko من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن وما يراد به بها آه، في نقل معاني القرآن وما يراد بها كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم وعادتهم في خطابهم فلا بد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة عن غيره يتدول لي يقوم أزوى صحابي يتيدا يقوم أزوى تابعي وجن شروع مأنون القرآن تعبين لأكي نفي دولنا مأنون يقوم أزوى صحابي تابعي wajen ya ɗauko fahimtar ma'anonin alkur'ani da abin da ake nufi da waɗannan ma'anonin kamar yadda yake komawa ko ya koma zuwa gare su wajen nakalto harfin alkur'ani ai da ya tashi ɗauko harfin alkur'ani ai ba na shi ya kawo ba ba na wasu mutane je nemo da babba na wanda ya ji daga bakin ai su kuma daga bakin sabi su yake su yake maimaitawa to sai kuma wajen nakalto ma'anonin shi alkur'ani sai ce ba yi da su ba yi da su to in ba ka yi da su ne za ka yi ce ba za ka koma zuwa ga nakalto alkur'ani ma'anonin alkur'ani zuwa gare su ba kamar yadda ka koma zuwa ga nakal kamar yadda kake koma zuwa gare su wajen nakalto haruffansa wa ila lugatihim wa adatihim fi khitabihim ba za ka koma zuwa ga harshen su da al'adar su wajen maganarsu su ba ka ce kai duk ba wannan za ka koma gare shi ba fala budda to in ka zan haka to dole kenan an yarda a fi zalika ila lugatin ma'khudatan an ghairi ko ba wani harshe daban wanda aka samu daga wasu daban li'anna fahimar kalami mawqufun ala fahmi ala ma'rifatil lugha domin ba maganar da zaka gane ta sai ka gane yaren da ake yi da ita yaren da ake maganar da shi ba maganar da zaka fahimce ta sai ka fahimci yaren da aka yi maganar da shi to in ka yadda ka fahimci yaren daga abin da suka yi bayani to kaga za ka je wasu daban kuma a wajen za ka nemo yaren dole kenan wa gayatuhu an yubashira araban ghayrahu ololuwa ya je shi ma ya yi gaba da gaba da balarabe Yaje in kun ce kaza me kuke rufi ololuwa shi ne ya yi ido da ido da wani balarabe ba su ba su da su sabon ya ce ajina nasu. to kololuwa shi zai tafi ƙauyukan larabawa ya je ya yi gaba da gaba yana karanta ayin ƙul'ani na ce an ce kaza ya ni bi suna gaya masa fa ya suma ulugatahu ya saurari harshen nasu wa ya arifa makasi da hum ya fahimci manufofinsu wa ya ƙisa ma'ani alfazin ƙur'ani ala ma'ani tilkar alfaz ya zo ya kiyasin ma'anonin alƙur'ani da ma'anonin wannan lafizan da ya ji daga bakinsu a ce wa ɗan ƙala ƙatoci shi ba ruwan shi da kowane irin littafi ba ruwan shi da shi kawai larabcin ƙur'ani to larabcin nan ai ba haka yake ba a littafi ake sa ba su ba da laraba sai sun zauna sun koya ba wani balarabe da yake ɗauka alkur'ani kawai da gina balarabe ta fahimta dole sai an yi masa bayani saboda yanzu kan larabcin da shi ba duk sun canza to kaga dai ko dai ya je ya ce to shi tunda alkur'anin arabiyyar ne ba ya je samu larabawa yana karanta yana tambayar su in za su ce kaza ya suke cewa in suka faɗa sai ɗauko ayar ce to wannan kenan za mu buƙatar fasara kaza ya yi ƙiyasin abin da ya ji daga bakinsu akan na alkur'ani wa haza inda ma yasluhu idza salima lafzu min kalam al-arabi haza wa yaslamu fi al aizan min ihtimala ma'anin mukhtalifa to wannan shi ba in ka ce za zaka yi fassara da haka za a sallama maka idan ya zanto shi lafazin shi ma ya kubuta daga duk wani ihtimali da kai kake cewa a bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda akwai ihtimalat akwai yiwuwar majazi ake nufi akwai yiwuwar lafazi da mushtarak eh, akwai yiwuwar eh, am ne amma maksus ne akwai yiwuwar eh, abin da mutlak ne amma muƙayyad ne ya kawo da na ihtimalat daban-daban da suke cewa in lafazi ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wani munasaba ce yasa ya faɗe ta ba kai yadda kake zato ba to shi ma wannan da kaje je balaraban ka ji lafazin sa to shi ma sai idan ya kubuta daga waɗannan ihtimalat din kenan tunda shi ma dai magana ce shi da yace وهذا إنما يصح إذا سلم اللفظ من كلام العربي هذا ويسلم في القرآن أيضا من احتمال المعاني المختلفة لمجاز واشتراك shi ma na alkur'anin da za ka fassara da shi da waccan maganar shi ma ya zama ya kubuta daga waɗannan yiwuwar waɗannan ma'anonin daban-daban kamar majazi kamar ishtiraki wanda domin yi magana a baya abinda suke nufi wa illa fa mata kana lafzu min ahadihima duna al-akhar dalan ala ma'anan akhar bi tariq ishtiraki wal majazi in ba haka ba to duk sanda ya zan lafazi min ahadihi ba daga ɗaya daga cikinsu ko shi balarabin da ka ji daga wajensa ko shi na alkur'anin ya zanto yana nuna wata ma'ana daban ta hanyar ishtiraki kamar da muka ce ishtiraki shi da aka lafazi ɗaya amma yana iya ɗaukar ma'anoni guda sama da ɗaya yana iya ɗaukar ma'anar kaza yana iya ɗaukar ma'anar kaza shi ne alfazul mushtaraka kai magana a wajen ajiya muka yi misali da lafazin kataba da zuwa alkur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban ko fazan al'ayi eh, yana zuwa da ma'anoni daban-daban to idan to wanda za ka fassara ɗin shi ma babu ishtirakin a ciki kuma babu majazi majazi shi ne a amfani da kalma yadda suke cewa ba ba da ma'anarta ta asali ba ba ma'anarta asali ba da maka ce na ga zaki yana ta kirari kaga nan zaki kada jari jarumi eh da kace na ta kira kaga lafazin zaki suka ce nan ba istimar ne asali ba istimar imanin majazi da a zaki ana nufin wani haiwa wata dabba ce mai farauta haiwa ne mustaris ba mutum ba ne bane kace na ga zaki yana hudu ba ba ba abin da ba tori shi suke kira majazi wata wani fage ne mai faɗi mutum yana da ra'ayi a kansa mai yawa to in ya zan fa illa fa mata kana lafzu min ahadihima min ahadihima yana nufin da shi balaraban ko kuma shi alqur'ana dun al-akhar dalan ala ma'anan akhar yana nuna wata ma'ana da tariqil ishtiraki ta hanyar ishtiraki wal majaz ko ta hanyar majaz lam yakun al-murad min ahad al-mutakallimin bihi mithl al-murad bihi min al-mutakallim al-akhar zai zan ma'anarsa a gurin wannan mai maganar ba ita ce ma'anarsa a gurin wancan mai maganar ba fa gayatu hu fihi qiyas da dai abinda zaka yi kiyasi ne wa huwa mawqufun ala ittihadi ma'an al-lafzayn shi kuma kiyasin ba zai yiwu ba sai in ma'anonin lafazan guda biyu sun zan ɗaya ne ba su da bambanci wato abinda ka gujewa dai shi zaka fadawa abinda ka gujewa yayin da kai karɓar hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka karɓi nasu al alqur'ani kace zahiri ne yahtamil wa yahtamil to ka koma ma zuwa ga lugar wani mai larabe yana magana abin nan da ka guje a nan shi ma akwai shi a can ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عاداتهم sannan abu ne sananne jinsin abin da alkur'ani yake nunawa ba daidai yake da jinsin abin da mutane suke magana da shi al'adarsu ba wato akwai abubuwa da yawa da Alƙur'ani ya zo da su kalmomin su ne kalmomin da suka sani suna magana da su amma ba lalle ma'anar ta zan haka take ba yanzu alkur'ani ya zo da sallah as-sala a rugar larabci tana nufin kawai addu'a amma alkur'ani in ya ce aqimus salatu ba yana nufin ka tsaya kai addu'a ba wani hai'a ce tun daga kabbara harama zuwa sujada zuwa sallama ka ma'anar a nan duk da ta yi tarayya da waccan wajen zamantowar akwai addu'a a ciki amma kuma tana da faɗi sosai ta ɗauki wata kama A zaka, a harshen larabci tana nufin attanmiya ko tsahara a haɓaka abu ko kuma abu a tsarkake shi to amma in ka ce a zaka wa zaka ta alqur'ani ai ba yana nufin kawai ka tsarkake wani abu ba ana nufin ka fitar da wani dukiya yayin da ta kai wani adadi ta shekara ka ba ma wasu waɗanda aka ce su ake bawa kaga ta ɗauki wata ma'ana mai faɗi to haka nan alhajj alhajj a larabci tana nufin alƙas hajja fulan makana kaza ya nufi guri kaza to amma a shari'a aka ce alhajj wa atimul hajja ba ana nufin kawai ka nufi wani guri ba akwai gurin da ake nufin zaka je kuma sai ka tsaya a miƙati ka yi irami ka yi wasu wasu karuwa binan talbiyoyi kayi waye kayi waye har daga inda za ka ji har ka gama kaga ya ɗauki wata ba'ana wata ke da fadi to haka to shi shine yace abin abinda yake nunawa laisa min jinsi ma ya yatakhatabu bihi nas fi adati fi adati ya saɓa da abinda mutane suka saba magana da shi a al'adarsu wa in kana bainahuma qadarun mushtarak ko da akwai wani ɗan gwargwadon tarayya da suka yi aka ce sallah tana nufin addu'a to kuma ita ma sallah ta kunshi addu'a amma kuma ba iya nan ta tsaya ba fa da rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bi ma'anin ghaibiyatin lam ya rufuna. annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu ma'anoni na gaibi wanda ba su san su ba wanda ba su san su ba yanzu a balarabe ya san aljanna kalmar aljanna tana nufin abin nan gona gona wacce ke cike da 'ya'yan itatuwa take cike da itatuwa amma aljannar da alkur'ani yake magana ai kaga wata wani abu ne da gaibi da alkur'ani shi ya sifanta su ya sifanta ta balarabe ya san annar amma annar da Allah ya ce wata kunnar ba irin wuta da ya sani ba wata ce daban da take da wani sifa daban ya san as-sirat hanyar da ake wucewa amma da alkur'ani ya magana sirat na tafarki kaga wani abu ne shi kuma daban to alkur'ani ya zo da da abubuwa waɗanda suke ma'anoni ne na gaibi da ba za a san su mala'ika misali mala'ika alkur'ani shi maganar mala'iku ga yadda suke ga yadda suke balarabe ba lalle kuma yana kufarta mala'ika ba lalle san ba bai mala'ika yake nufi ba wa marahum bi af'alin lam yakunu ya'rifunaha kuma ya umarce su da wasu ayyukan da ba su san su ba kamar sallah azumi zakka فإذا عبر عنها بلغتهم كان, بي كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدر مشترك إذن يا بينا مسو وأن أبوان da أمرت السلشي لهرشا سو to tsakanin abin da yake bayyana musu da abin da suka sani na harshen su akwai wani gwargwadon inda suka yi tarayya amma ba duka ba walam takun musawiyatan laha amma ba su yi daidai daidai wa daidai ba in ce ku yi sallah sun fahimci dai abinda za su yi akwai addu'a ce, amma ta yaya za su yi shi ku yi salati sun fahimci salati eh, dai addu'a ce amma ya za su yi ta ce na salli alaika da sauransu bai tilka ziyadatu lati hiya min khasa'isin nubuwa la tu'rafu illa minhu abinda zai karu akan ma'anonin waɗannan abin da za yi zai yi umarni da shi wani abu ne da sai annabi ba zai yi ba ta hanyar annabta a ba zai yi ba sai ta hanyar annabta saboda haka ko da an ce hankali yana iya riskar abubuwa akwai abubuwan da hankali ba zai riske su kamar yadda ake ibada hankali ba zai iya bayar da tsarin ibada ba dole sai nassi ne yake bayarwa sai to sallar ga yadda ake so ku ta ga lokutan da ake so ku ta ga yanayin da ake so ku ta to wannan ba za a san su ba sai ta hanyar annabi shine min khasa'isun nubuwa la ta'rafu illa minhu فألم أن عامة من يأخذ معاني القرآن من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرهم فيها أن يكون قائسا قياسا يحتمل الجدة to daga nan za a gane cewa kenan ashe da yawa wanda zai ce zai ɗauko zai karɓo ma'anonin alkur'ani ne daga lugar da ya ci daga larabawa larabawan na tsantsa ba wai Larabawa irin na yanzu ba al'ura wanda suka san larabcin na gaske wa basharahum yayi gaba da gaba da su suka gaya masa an ya kuna ka'isar to ba abinda zai illa kiyasi kawai kiyasi kawai zai yi kiyasin nan kuma zai iya daukan kishiyar abinda yake ma'anar alqur'ani za ka iya kiyasi ko ba shi alqur'ani yake nufi ba tunda shi alqur'ani ya zo da wasu abubuwa waɗanda sun ma'anoninsu sun karo akan na asali wa an ya kuna ma fatahu min al-fariqi a'azaba mimma adrakahu bil jami'i abinda zai kubuce masa na bambance bambance tsakanin lugarsa na asali da kuma abinda alqur'ani yake nunawa ya fi yawa akan abinda zai su yi tare a ciki sun ka dauki as-sala lafazin as-sala a luga da lafazinsa a shari'a inda suka yi tarayya rai magana addu'a ce kawai amma sauran abubuwan da sun saba saboda in ka ce kawai ɗayan lugar za ka kalla to kawai addu'ar za ka fahimta kenan sa wasu daga cikin yan ƙaƙatu suka ce su fa sallah kawai addu'a ce eh, addu'a ce kawai za ka yi saboda haka haka suka kalma sala take nufi alqur'ani wa salli alaihim inna ka sakanun lahum wa hadha burhanun wadih yace wannan hujja ce karara wa li hadha kanu yaquluna ma zakarahu abdurrazzaq sauraka suka zanto malamai suna faɗar abin da abdulrazzaq a sana'ani mai littafin musannan kuma yana littafin tafsir ya ambata fi tafsirihi a cikin tafsirinsa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas mai taƙiƙi yana cewa bai gan shi a cikin tafsirin abdulrazzaq ma tafsir abdulrazzaq yana na an buga shi kama bai gan shi ba amma ya gan shi dai a cikin riwayar tafsirin ibn jarir tabari da tafsirin ibn munzir ruwaya ce mashhuriya daga abdullahi dan abbas annahu qala yake cewa tafsiru ala arba'ati awjuh tafsiri bisa abinan fuskoki hudu ne na tafsiri na tafsirin alkur'ani tafsirin tarihu al'arabu min kalamiha ko tafsirin daga balarabe zai gane daga daga daga daga daga daga abin da yake da shi na larabci da zarar aka karanta zai fahimci zai fahimci abinda maganar take nufi ce kuri ya ayyuhal kafirun la mata ma ta'budu ba balarabe da zai gane ya ta ce la abudu ma ta'budu qul huwallahu ahad ba wani balarabe da zai gane wannan da abin nan ba wa tafsirin ta'lamuhu ulama akwai kuma tafsirin da malamai ne suka san shi a ce wannan am ne akwai wanda akwai inda ake tafsirin sa wannan mutlaq ne akwai inda zai muqayyad wannan mujmal ne akwai inda ya zo mu bayyana wannan nasik ne akwai mansukh waɗannan duka ƙa'idoji ne da sai da za su su a tafsiri kuma duk mai tafsiri na bukatar su kaga tafsirin ne ta alamu ulama wa tafsirin la yu'zaru ahadun bi da tafsirin da ba wanda za a yi wa uzuri ya jahilce shi abin da ya shafi sanin Allah da sanin da sanin hukunce hukunci dole ka san ma'anonin Abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake umartarka da shi na sallah da azumi da zakka da sauransu ba wanda ake wa uzuri da ya jahilci wannan ce zauna bai san ya yake sallah ba bai san ya yake azumi ba ko bai san ah, kadaitakar Allah ba bai san haƙoƙin annabi da sauransu ba ba za a yi ma kowa uzuri da wannan ba wa tafsirul la ya'lamuhu illa Allah tafsirin kuma da wanda ba wanda ya san shi sai Allah suna al-mutashabihat al-mutashabihat ما يعلم تأويله إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب wanda zai ce ya san ilimin wannan abin ya yi karya kamar ranar tashin alkiyama yaushe za ta zo wacce rana ce za a yi tashin alkiyama saura kwana nawa saura shekara nawa saura wata nawa wanda ya da'awar sanin wannan to ya yi karya ba wani ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai alwajhu thani fuska ta biyu annar daraja ta saniya mataki na biyu Menene matakin na farko kenan mataki na farko da ya faɗa a baya shine kaje ka gaba da gaba da balarama ka in yace ce ka yake nufi ko in an ce ka za yake nufi da gaya masa kai da shi balaraban tsantsa tsantsan balarabi na gaske to mataki na biyu أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العربي نظما ونثرا shi bai iya zuwa ga wani arabin ba amma ya jiyo lugar daga waɗanda suka nakalto lafuzan daga larabawa a waƙi ko a zubi wato ya jiyo da wasiɗa wato ya jiyo da wasiɗa ba kai tsaye je shi da shi da su ba kamar yadda yanzu duk karatuttukan da ake abinda ake karanta a shi da abinda ake ji daga bakin su to kowannin din ma ba jiwa a kai ba yi karantowa a kai shi da ba mataki ne na uku wa kullu ma ta'tari نقل aksa, ko الآفات wa kullu ma ya tari zai fi daɗi. وكل ما يعتري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر duk irin matsalolin da zaka kawo akan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata matsala da zaka bijiro da ita da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yiwu shi mai nan ya kuskure ta yiwu mai ruwayar nan kaza ta kaza ta kaza to wannan matsalar akwai ta a ma a nan wajen ciro maganganun abin nan ita ma akwai ta nan wa hada amrun ma'lumun liman kana khabiran bil waqi duk wanda ya san abin da yake waqi ya san wannan fa yakunu lafzu naqlu alfaz al-lughati thumma ma'rifatu muradihim min tilka alfaz yaridu alayhi akthar mimma yaridu ala yaridu alayhi akthar mimma yaridu ala ma'rifati murad ar-rasul haka abinda zai kasance wajen nakalto harshen larabcin da sanin manufar su larabawan da waɗannan lafazan da suke magana da su abinda zai bujiro musu na ihtimalat da al'afat matsalolin da zaka bujiro musu ya fi wanda zaka bujiro wa hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallam لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليه عليها معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهمم والدوائي domin sanin manufar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abu ne da mutane suka himbatu da shi sosai sahabbai sun bawa abin mahimmanci kuma suna jin bukatar abin fiye da komai shi yasa hadisa annal sallallahu alaihi wasallama suka samu kulawa ba kamar hadisan wasu ba kamar waka wani mawaki ba ko zuban wani mai zube su sun samu kulawa da damuwa da sabai suka yi da su sosai da waɗanda suka biyo bayan su wasanahu Allah kuma Allah ya tsare hadisa annabi fa huwa mahfuzun bi hifzillahi sanarru ne da tsarewar Allah sun ba bil'adati al'ammati wal khasati sannan da al'ada ta gaba ɗaya da kuma ta musamman ta su sahabban su kansu da ya zanto wannan annabi ne sallallahu alaihi sallama ba haka magana sa ba dai take da ta kowa ba sannan maganar da yake yi ibada ce ibada na ita ce rayuwarsu ita ce su ita ce suka bar komai saboda ita kaga yadda za su himmatu wajen kula da wannan magana tashi ba daidai ce da yadda wani waƙi zai waka a damu da waƙa sama ba aksar min ma'arifati muradi sha'irin fiye da yadda ake sanin manufar wani mawaƙi. malihin mai yabo au wurafin ko mai alhinin mutuwa au hajin ko mai zambo au bibin ko wanda yake udurarsa waka au wasifin hakatin ko wanda yake sifanta taguwarsa au ibra'atin ko wata mata au falatin ko wata sahara da ya shiga au muftakhirin ko yake alfahari da iyayensa da asalinsa yadda za a himmatu da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a himmatu da irin waɗannan ba eh? sha'irin madihin sifa ce sha'irin madihin mawaƙi ne yabo ko au sha'irin rafi duka sifofi ne da suna koma zuwa ga sha'ir don a zara da shi'ir ya baza manufofin yin waka ana yin waka ko dai a yabo ko a yi zambo ko ayi yi alhinin mutuwar wani ko kuma wani ya zanga sifanta budurwarsa ko matarsa ko wata mata da ya gani ko wata abin hawarsa wanda dai duka a gara da shi'ir ne a wajen larabawa to yana so ya ce maka yadda sahabbai suka damu da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba ta kulawa ta yafi yadda aka ba mu waƙar wani mawaƙi ko mai yabo ko mai zambo ko mai kaza ko mai kaza aka ba shi aka ba wa ƙasa muhimmanci saboda haka kaga ashe in har ba za a koma ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa a rika ganin cewa akwai yiwuwar an samu kuskure akwai yiwuwar bai ji sosai ba akwai yiwuwar ya manta akwai yiwuwar ya yi kaza ya yi kaza to wannan din ba da ake so a koma gare shi shi ma akwai yiwuwar wannan fiye da can shi ne abin da yake so ya ce To kuma lokaci ya yi za mu tsaya nan